'Yan uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan labarun matasa na ranar Lahadi tare da ni a Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Fanta iya kike? Ai da dama Gora ya ne. Alhamdulillah. Yau da miki ka zo muna. Haka ne Gora za mu yi tsokaci akan wani rangadin bunƙasan zaman lafiya da matasa suka yi a jihar Difa. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo batun labarin wani matashi bakon haure ne wanda ya da zango a jihar Agadez inda ya kama aikin gyaran motoci. daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora kafin nan dai bari mu leko jihar Agadis inda aka gudanar da wani yawon wayar da kanun al'umma a kan siyasar ƙaura ta ƙasar Nijar a ranar 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. haka ne Gora abokin aiki Mani sai Karim ya halarci taron ga rahoton nashi. wayar da kan al'ummomi bisa zartar da siyasar ƙasa ga battun bakuncin habre da sa hannu su ne manufar wannan ayarin yadawar. Isa Soli Shaibu, daraktan tsarin Global Action Forum comme vous le savez. Le... Kamar yadda kuka sani ƙasar Niger ta yarda da wani kundi da ya kumshi siyasar bakuncin haure a watan Satumba na shekara 2020. Yanzu ana cikin nazarin wannan kundin kowane bangare an saka a ciki kuma yana da mahimmanci domin cima guri don haka ne wannan kungiyar ta shirya wannan haduwa. Matasa mahalartan wannan ayarin sun ce sun gamsu da wannan husa'ar. A yau mun gane tare da bakuncin haure akwai tattaunawa kyawawa ta al'ada da kuma cuɗayya sannan kuma mun gane bakon haure ya kamata a kare shi wannan rangadin ayarin zai ci gaba da gudana a cikin wasu garuruwan ƙasa ganin an wayar da kan mafi yawan jama'a haka zalika gura matasan jihar difa su ma sun gudanar da wani rangadi a satin da ya gabata sai dai suna su na bunƙasar da kwanciyar hankali ne da kuma zaman lafiya tsakanin al'umma ga tsokacin da jakadan zaman lafiya wanda ake ce ma abdalla kelgris efarat ya yi yi wa abokin aikinmu Musa Mani. Sojojin nan namu ne, ƴan uwanmu ne. Abu na farko da ya kamata shi ne, ya kamata a samu uh, haɗin gwiwa tsakanin jama'a na jiha da su wa'annan jami'an tsaro. Dan yau mugu bai samun labari na gari ba tare da ɗan gari ba. Abu na farko su fidda tsoro. In sun ga duk abin da bai kamata ba. Akwai hanya wadda ake bi ka kai labari ba tare da ka watsa kanka ba ko kuma ka ji ma wani. Sai kuma jihar Doso Gora inda makarantun gwamnati na koyon ayyukan hannu ke gwagwarmaya wajen baiwa matasa da ke koyo a wajen su damar cin gashin kansu da zaran sun gama karatu. Haka ne gora daga cikin waɗannan makarantun akwai makarantar koyar aikin hannu ta garin gaya inda abokin aikin Fadil Alu ya je ɗaukar rahoto. A kwalojin bada karantarsuwar husa'a ta gaya, banda sauran darussa na yau da kullum, sashe biyar na daban aka baiwa masu koyon damar samu koyawa wani amfano ga wa'annan matasa da ke sa gurin yin aiki na kansu. Ina aji na uku na kwaleji, ina karatun lantarki ne da gini, sashe ne da ke birge ni kawai. Da mun kare karatunmu, ba mu gwamnati, ina iya buɗe wajen aiki na na kaina babu bukatar buƙatar gwamnati ta nemo mana aikin yi hangen magabatan wannan makarantar shine nuna wa wa'annan matasa da ba wata sana'a da ke da tsarmin alaƙa da jinsi sale hassan daraktan ct ta gaya Muna sa 'yan mata da samari su yi karatu a fannoni daban-daban. Muna da 'yan mata da suke aiki karfe da gyara famfuna. Abin da ya rage muna shine a bangaren maza ba mu da wanda suke karatu a fannin tattali da tsimi na iyali. Ganin albarkatun ƙasa da ke ga gundumar gaya, daraktan ya buƙaci buɗin wani sashen noma da na kiwo a gaya. Saboda idan aka ɗauki gaya gunduma ce da ke da arziki a fannin harkar kiwo da noma duka dai abin da ya shafi noma da kiwo yana baiwa yaro ya kirkiri masana'antarsa ta kanshi a yanzu dai aikin lantarkin gidaje kanikanci aikin famfo da na tattalin iyali su ne sassan da ake karantarsuwa a makarantar cat ta gaya bayan shekara hudu na samun horo 'yan koyon aikin za su samun diploma na certificate ɗin kwaraya ga aiki cap. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora abokin aikinmu Anise Karim ya tinkari wani matashi ɗan asalin ƙasar Senegal bakon haure ne wanda a da can manufar shi ita ce ya isa ƙasar Italiya. Sai kun biyo ma cikin wannan rahoton. mai tsayi ɗan baƙi usaini makaniken garaji ne mun tarda shi cikin garajinsa gadan-gadan bisa aiki sana'a ce da yake gudanarwa tun yana ƙasar su ta senegal na koyi makanikanci ne a ƙasar senegal tare da wana ni ma na koyi gyaran manyan motoci da ƙanana na zo nan niger da niyyar tafiya italiya da na zo nan agades na fara aiki a wata babbar garejin gyaran motoci a na agades Bayan shekaru biyu na buɗe gareji ta, a halin yanzu matasa biyar ne suke aiki tare da ni, suna tafiya cikin daji suna gyara motoci. Ba a rasa 'yan matsaloli da ke kasancewa ga aikin, misali rashin samun wasu karafunan canzawa kai tsaye. Babbar matsala da muke fuskanta ba mu da wasu kayan motocin a nan sai mun yi kwaskwarima ko mu ba da oda a Najeriya. Da a ce muna da hali da za mu buɗe wata babbar gareji a nan isi. Wani abokin cinikayya da Usaini ya bada shaidar shi ga kyakkyawan aikin da yake Motata ta kasance a gare kusan shekara ɗaya kira Amurka. Ta samu matsala wani faifai ne da ake kira disk. Na zagaya a cikin waɗansu garejin kafin na san Usaini ta hanyar waɗansu abokanina ne da suka haɗa ni da shi. Tun lokacin da ya gyara min motar tana aiki ba wata matsala. Usaini yana fatan da wasu matasan da ke neman zuwa bakuncin habre ba bisa ka'ida ba da su ɗau koyi da shi. Gora sai kuma filin wasannin motsa jiki tare da abokin mu Habibu Garba fassarar gungu ɗantani. Kungiyar wasar taekwondo ta jihar Agadez na gudanar da kwambala aji na farko a gidan 'yan mata da samari da wasannin al'adu na laya da aka wa lakanin kwambalar jiha bisa zaman lafiya da haɗin kai. Wannan kwambalar tun jiya ta haɗa 'yan wasa na jihar Agadez Komin Arlit da Chirozirin fiye da 'yan wasa 85 za su gogayya domin auna gwanintar kowane ne. A fuskar kwallon kafa na kofin kasashen Afirka gasar na ci gaba da gudana a Kamaru. A yanzu haka giwaye na Cote d'Ivoire na fafatawa da Sierra Leone kuma karfe 8 na dare Algeria za ta karawa da Guinea Equatorial. Zagayen rana ta uku gobe Litinin 17 ga watan Janairu 2022 zai soma karan da zai gama Burkina Faso da Ethiopia. Espanya zamu inda babban don karon karshe na Super Copa zai gudana yau tsakanin Real Madrid da Atletico. Abin tunasarwa farin gida dai ya ci galabar gurbin Clasico a gaban Barcelona ci uku da biyu a ranar Laraba. A nan muka zo karshen labarin matasa za ku iya sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba.